Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan hanyoyin da ya kamata a bi ko matakan da ya kamata a ɗauka don rage ko ma dakile yawan mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara. Babu mai da A satin da ya gabata mun ji abubuwan da ke haddasa yawan ta macen mata masu juna biyu da yara. A yau Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai mana bayani kan irin hanyoyin da ya kamata a bi ko kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kare wannan matsala. To likita a wani nazari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta gano cewa sama da miliyan hudu na mata masu juna biyu da yara da ke mutuwa a faɗin duniya. Za a iya kare aukuwar hakan. Shin a ina matsalar take? Wannan ƙididdiga da suka bayar ba abun mamaki ba ne ba mafi yawanci abubuwan da suka kawo wannan mace-mace kamar yadda na faɗa miki da akwai kuma abubuwan da muke kira da three delays waɗannan abubuwa ne da kamar nawa da jan jiki da akan samu guda uku na farko za ki ga cewa wani lokaci akan samu sakaci ne daga wajen mazajen aure dan kuɗin da za su ba wa matansu su tafi aje a yi musu awo ko kuma dan kuɗin da za su ba wa matansu je asibiti sun ji ba su da lafiya yayin da suke ɗauke da juna biyu sai ya zamanto matsala wani lokaci kuma namijin zai iya ba da kuɗin zuwa asibiti ya yi komai amma amma kuma babu hanyoyi masu kyau waɗanda za su ɗauki mata masu juna biyu daga ƙauyuka sannan kuma su kai su irin asibitittuka da suke kusa da su to kin ga wannan matsala ce da ita ma za a iya kare ta sannan kuma da akwai yiwuwar cewa za a iya bada kuɗin zuwa asibitin a zo hanya ma mai kyau ce amma kuma ana zuwa asibiti babu isasshen ma'aikatan lafiya za ki ga cewa me bi an zo asibitin ko babu kayan aiki ko babu likitoci ƙwararru ko kuma babu ma likitocin gabaki ɗaya kin ga kenan gwamnati ita ma ta yi sakaci a wannan waje domin cewa bata ba da cikakkun ma'aikata ba ko kuma bata ba da cikakkun kwararrun ma'aikata ba ko kuma bata ba da cikakkun kayan aikin da za a iya kare aukuwar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba sannan kuma irin mata waɗanda suke fama da irin waɗansu cututtuka irin su wato postpartum hemorrhage wato bayan haihuwa su samu ɓallewa wannan jini in babu kayan aiki ba za a iya kare su daga aukuwar irin waɗannan abubuwa ba duk idan ba abu waɗannan hanyoyi ba ba za a iya gyarawa ba barazanar lafiya kananan yara ke samu da ke haddasa mutuwarsu. Waɗannan yara masu ƙasa da wato shekara biyar da za ki ga cewa sun samu wato salwantar rayuwarsu mafi yawanci za ki ga cewa waɗansu sun samu matsala ne tun daga cikin mahaifiyarsu. Dalili shine mahaifiyar kila ta je tana ta shan waɗansu magunguna irin abubuwan da ba likitoci ne suka bayar ba to wani lokaci yaro ma akan iya haifarsa da abin da muke kira da congenital anomaly. misali a haife shi da wata matsala ta musamman ba cin kafin a haife sa wani kiga ya zo da tsagaggen baki wani kwakwalwarsa ta zo a gayen da take wani bayan sa ya kwakware wani gaban cikin sa ya kwakware wani kuma ya samu matsala kala-kala to waɗansu sukan iya rasa rayuwarsu ta dalilin irin waɗannan abubuwa waɗansu kuma sai sun zo suna cikin wato wannan neonatal period din suna yan ƙananu ƙananu a nan ne za su samu matsala waɗansu kiga cewa sun zo da matsalar jaundice wannan yalo na ido da sukan sami same su wani lokaci ki ga cewa jikinsu duk ya zama mayalan har ya taba kwakwalwarsu sun samu abin da muke kira da canicterus to duk baki daya waɗannan abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar yara a daidai wannan lokaci waɗansu yara kuma za su yi fama ne da matsanancin zazzabi wanda wannan zazzabi muna kiran shi da kamar irin su neonatal sepsis to duk baki daya abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar rayuwarsu a daidai wannan lokaci da akwai kuma abubuwan da waɗansu practices ne na al'ada da akan aikata su ne sukan kan kawo matsala a daidai wannan lokaci irin su cire belin nan da gasan cibiya wanda duk waɗannan abubuwa ne da a likitance ba daidai ba ne ba wanda wannan barazana ne ga lafiyar waɗannan ƙananan yara waɗansu kuma yaran suna ɗauke da irin cuta ne ta sikila wanda za su fara samun matsala wanda kafin su kai shekara biyar ɗin sai ki ga cewa sun samu matsala suna ta samun crisis wanda kuma shi ma zai iya yin sanadiyar rayuwarsu sannan waɗannan ƙananan yara waɗansu sukan rasa rasa rayuwarsu ne ta dalilin cutar da muke kira da severe acute malnutrition wato rashin abinci watatacce a cikin jikinsu idan muka ce abinci muna nufin balance diet wato abincin da yake dauke da kusan dukkan wani nau'i na irin kalar abinci a cikin jikinsu so waɗannan abubuwa da suke faru na rasuwar yara masu ƙananan shekaru 'yan ƙasa da shekara biyar mafi yawanci abubuwa ne da shi ma za a iya karewa sannan kuma akwai barazana ne ga lafiya lafiyarsu uwa uba ba zan manta da cutar malaria ba wannan malaria takan yi illa matuka kwarai da gaske a cikin jikinsu da akwai abin da muke kira da severe malaria wanda takan taɓa ƙwaƙwalwarsu wanda yaro ki ga yana jijjiga wannan abu idan ya taɓa su shi ma idan ba a shawo kansa ba shi ma yakan janyo matsala da akwai gudawa da yara sukan yi fama da shi wannan gudawa ita ma takan kawo rasuwarsu a daidai wannan lokaci to duk waɗannan abubuwa barazana ne ga lafiyar yara wanda idan ba a ɗauki mataki ba yadda ya kamata za a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli ne sannan kuma a zo ana da na sani. To likita daga ƙarshe ta yaya za a rage koma a kare yawan maternal mortality a Najeriya? Ya zama wajibi tun kafin ma a aure a tabbatar da cewa an fara da abin da muke kira da premarital screening. Wannan shine gwaje-gwaje a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata. Wannan abu yakan taimaka matuƙa kwarai da gaske a matakin farko idan aka yi wannan screening aka tabbata cewa wannan miji ba shi da wata matsala ita ma ba ta da wata matsala to kin ga an ɗauko hanya mai kyau a matakin farko kenan tun gabanin a fara hayayyafa to idan dai an gina wannan tsari mai kyau an samu abin da muke da compatibility tsakanin mata da miji to ina mai tabbatar miki cewa an fara ɗaukar hanya gagaruma wacce za ta fara rage wannan matsala ta mace-macen mata masu juna biyu bancin an yi wannan aure yayin da aka fara saduwa ya kamata a ce suna da ilimi na kansi kansa da mantakewa wato reproductive health yanda mace takan yi abubuwa da namiji akan yi mu'amala da juna idan aka samu wannan ilimi za a samu nagarta da jin daɗi da annishuwa na zaman aure tun a matakin farko ba ma ba da shawara akan cewa mace ta zauna da kanta wai ita za ta gane cewa ta samu ciki ko ba samu ba a'a ta garzaya zuwa asibiti dalilin yin haka shine tun daga wannan lokaci da aka tabbatar cewa akwai juna biyu a nan ne za a ba ta shawarwari akan cewa ta daina shan kaza ta daina shan magungunan gargajiya ta daina shan magungunan da likita bai bata ba da dai sauransu sannan kuma a nan ne za a fara faɗa mata menene za ta yi menene ba za ta yi ba duk dan a gano lafiyar ta a gano lafiyar wannan juna biyu sannan kuma sai mu zo cikin wato community a ba su shawarwari a sanar da su menene ɗaukar juna biyu sannan kuma a a sanar da su menene danger signs of pregnancy irin su matsanancin ciyan kai fitar jini da dai sauransu idan aka yi kokari aka faɗa wa mata masu juna biyu irin wannan ilimi a cikin al'umma kenan wannan zai taimaka matuka kwarai da gaske wajen ganin cewa an rage mace-macen mata masu juna biyu ya zama wajibi a kaudakar da mata akan cewa me ya kamata su dinga yi na wajen ganin cewa sun yi abin da muke da child spacing wato ba da tazara tazaran haihuwa tsakanin wannan yaron da wannan yaron tsakanin haihuwa da wata haihuwar idan kika ba da tazara jikinki yakan kara kumari lafiyarki takan ƙara kwarin jikinki zai karu shi kansa yaron da kika haifa zaki samu damar kula da shi ki bashi abinci wadatacce ki shayar da shi yanda ya kamata sannan kwakwalwarki za ta samu hutawa yanda ya kamata sannan kuma yawan haihuwa da saurin haihuwa yakan iya kawo matsala wanda shi ma zai iya kawo mutuwar mata masu juna biyu ya zama wajibi gwamnati wajen ganin cewa ta ba da horo na musamman ga abin da muke kira da traditional birth attendance wato irin mutane musamman mata wanda suke da ɗan shekaru da yawa wajen ganin cewa an ba su ilimi na yadda za su iya karɓar haihuwa a mu dalili shine idan aka bar su suna zuwa suna karɓar wannan haihuwa da ka ina mai tabbatar miki cewa za su ƙara rikirkita al'amura ne ma gabaki ɗaya ba dai su kawo sauyi ba sannan sai mu dawo kan mazajen aure idan dai har za su taimaka su dinga ba wa matansu kuɗin zuwa asibiti su ba su kuɗin magani da kuɗin gwaje-gwaje ina mai tabbatar miki cewa mazaje za ku taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu gwamnatocinmu masu ruwa da tsaki ya zama wajibi ku ba da hanyoyi masu kyau ku ba da nagartattun abubuwan da za a iya ɗaukar mata masu juna biyu daga unguwanninsu zuwa waɗannan asibitittuka idan aka yi haka wannan abu zai kawo raguwar mutuwar mata masu juna biyu idan gwamnati ta samar da ma'aikata ƙwararru waɗanda za su taimaka wajen ganin cewa an ceto waɗannan rayuka likitocin da muke da su a yanzu haka sun yi karanci idan a ƙara su da sauran ma'aikatan lafiya mutuwar mata masu juna biyu za ta ragu sannan kuma gwamnati ya zama wajibi ta samar da kayan aiki wajen ganin cewa an ba da kulawa ta musamman ga dukkanin irin waɗannan matsaloli da za su taso na irin zubar jini ne na irin wato rashin lafiya ne na irin jijjiga ne da dai sauransu duk ga baki daya waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu a wannan ƙasa tamu da afirka da ma duniya ga baki daya. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Khalid Sunusi Kani ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri. wani kari ba ana rawa kuɗi